muna da sanar cewa ainihin security yana bangaren gwamnatin tarayya ne 'yan sandar da suke katsina ba su kai dubu hudu ba muna da local government 34 muna da population wajen 8 million. akwai local government da 'yan sanda su wuce 30 ba bindiga su wata ce goma ba suna da ƙauyuka sun fi ɗari to in ba ka yi reinforcing vigilante ba under the police ba ka ce mutane su tashi tsaye wajen kare kansu ba to me sai ka ce su kwanta a yanka su ai mamu isan islamic ka zanna wani ya zo ya cutar da kai ya lalata dukiyarka ko ya kashe ka ko ya ci mutuncin iyalinka bai dace da addinin ba mai gwamna zai ce dangane da wancan bawan allah adamu aleru da kuma 'yan sanda ta katsina suke neman ruwa a jallo kuma sai aka waye gari amma naɗa shi wani mukami na sarautar gargajiya a makociyar ku jihar zamfara wannan mu dai a nan jihar katsina muna tuhumar shi da kashe-kashen mutanen kadisau da kashe-kashen mutanen ƙasar faskari wanda 'yan sanda da hukumomin tsaro na jihar kaduna sun ce suna neman shi ya yi bayani akan haka kuma hukumar 'yan sanda ta zamfara ta san haka hukumar soja da suke zamfara sun san haka haka kuma gwamnatin zamfara ta san haka saboda haka mu muna nan kan matsayinmu kuma in an ce ya daina to mu a nan bai daina ba yaran shi ba su daina ba kenan koda ya tuba ya daina ku a hukumance a jihar katsina kuna tuhumarsa da waɗancan laifuffuka kenan maganar da mai kakakin 'yan sanda na jihar katsina ya faɗi cewa har yanzu suna nan magana suna neman shi akan wannan magana babu wani yunkuri kenan da gwamnatin katsina ke yi domin tuntuɓar mahukunta a jihar zamfara game da wannan al'amari don a tattauna a gano me kamata a yi aini abokin magana ta a ciki gwamna kuma baya nan na kokarin samun shi ban same shi amma su hukumar 'yan sanda ta jihar katsina su suke da haƙƙin su tuntuɓi hukumar 'yan sanda ta jihar zamfara sauran jami'an tsaro na jihar katsina to su suke da haƙƙin kuma su tuhumi abokan aikan nan su na jihar zamfara su ji me yake faruwa ya gwamna ya ji lokacin da ya samu labarin cewa an karrama wannan bawan allah a jihar zamfara to abun da mamaki da zamfara da da dai abu ɗaya ne sannan inda ma aka ce an yi abin nan asalin su katsina ne to saboda haka idan baka kishin makwabcinka to kana nin shi makwabcin naka ya ɗauki kayan faɗa ya ta ya same ka wannan babban kuskure ne a ce wai abin da ya shahe makwabcinka ba ruwanka da shi sai abin da ya shahe ka to shi a zalimi in ya gama zalunta wanda baka so to kanka zai dawo zalunce ka mafi kyau in zai bar zalunci to ya bashi ɗari bisa ɗari. kenan watakila wannan ya buɗe wani sabon shafi da watakila ku ƙara tattauna ku ga yadda za bullo al'amura irin waɗannan. a nan harko ba shakka in nan same shi zan ji mai ke faruwa ko da yake kuma labarin da muke da shi yanzu cewa gwamnati ta shigo ta ce ba ruwanta kuma shi sarkin da ya abin maha an dakatar da shi kuma an sa kwamiti zai bincike ya aka yi abin da aka yi to kaga in wannan ta tabbata haka aka to dole mu saurara mu ji kuma mai kwamitin zai zo da shi amma duk da haka wajibi ne in nemi abokin aikina na zamfara in ji bayanin da zai mai. To za ku nemi misali tunda kuna tuhuma sane a miƙo muku shi domin ya fuskanci hukunci ko kuma ya tattauna ta Ai dama da 'yan sanda suna neman shi. Ai duk inda 'yan sanda suka gan shi matsalar dai 'yan sanda jihar katsina ba za su shiga zamfara su kamo wani a zamfara ba tare da polis din zamfara ba amma ina tabbatar fukan da zai zo nan jihar katsina 'yan sanda sai a ranga mana shi za su kama shi tunda wannan zargi da ake mashi a sai ya zo ya tabbatar da shi gaskiya ne ko ba gaskiya ba